Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba, Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul musulmin. muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin a tafsaratu fi ulumil Qur'an. Darasinmu da ya gabata shine darasi na biyar. inda muke cikin almabahasun rabi inda shi mabhasun rabe mun ji yana maganganu akan abubuwa guda biyu warkon saukowa alƙur'ani da kuma saukarsa ta biyu inda a satin da ya gabata bayani ya dakata akan sauka ta farko wanda mun ji ayoyin alkur'ani da suka yi bayani akan cewa alkur'ani Allah ta'ala ya saukar da shi daga laul mahfuz zuwa baitul izza a sama ta farko ko kuma sama ta kusa sa'annan al'imam al-hakim an-naisaburi ya kawo mana asar guda asar guda uku masu ƙarfafa haka da tabbatar da haka daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yau insha Allah subhanahu wa za mu tashi ainihi a ɓangare na biyu na wannan mabhatun rabi inda muke cikin babe na inda muke a shahi na goma sha biyu wurin da malam ya rubuta annuzulu tsani sauka ta biyu mun ji bayanin sauka alkur'ani ta farko daga laul mahfuz zuwa baitul izza zuwa sama ta kusa kenan insha Allah subhanahu ta'ala a wannan darasin namu wannan shine darasi na shidda za mu hara akan bayanin sauka ta biyu malam ya ce ƙaddama ya gabata annal qur'ana cewa haƙiƙa na nazala ya sauka jumlatan wahida jimla guda ma'ana an saukar da shi a lokaci guda min lau'il mahfuz daga lau'il mahfuz ila baitul izza zuwa wani wuri da ake ce ma baitul izza fi sama duniya a sama ta kusa fi lailatul qadr kuma a cikin daren lailatul qadr wa hadha huwa an-nuzul al-awwal wannan shine sauka ta farko wa kana wa kana nazil bihi jibril alaihi salam ya kasance wanda ya sauko da alqur'ani nan daga ainihi lawul mahfuz zuwa sama ta kusa a baitul izza shine jibril alaihi salam fa alqahu ala safaratil kiram kiramil barara sai shi jibril ya bashe shi ga marubuta as-safara bi ma'ana al-kataba marubuta al-kiram masu girma al-barara kubutattu yantattu wa'inda mala'iku ne mun san kuma matsayin mala'iku la suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun fa sai suka ainihi rubuce alqur'ani fi safahim fi safi fi suhufihimul mukarrama a cikin takardunsu da suke rubutu a gare su waɗanda yake takardu ne masu ƙima da daraja kama ƙwala ta'ala kamar wadda Allah maɗaukakin sarki ya ce kalla tabbas inna taskira hakika tunatarwa ce Kamar sha a zakawa duk wanda ya so ya tuna ma'ana ya wa'azantu fi suhufin mukarrama a cikin takardu na masu rubutu ajin mudahhara waɗanda yake an ɗaukaka su kuma masu tsarki bid safara waɗanda su waɗannan takardu na alƙur'ani suna ga hannuwan marubuta kiramin barara masu daraja kuma ainihi kubutattu daga dukkan wani laihi ko aibi. wa umul mala'ika waɗanda su ne mala'iku. Waƙar qad baki al mahfuzan hakika alkur'ani ya tabbata yana abin kiyayewa fi hadhihi suhuf a cikin waɗannan takardu almarfu'a waɗanda aka ɗaukaka almutahhara tsarkakakku hatta azina Allah li hadha nur al-ilahi ha Allah yayi izini ga wannan haske na Allah ayyasa ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa wa sallam cewa ya bayyana ga shugabanmu annabinmu Muhammad wa Ba unzila alayhi al-ƙur'ani haliyyar wa muba shirin wa Nizira sai aka saukar masa da Al-ƙur'ani. Shi al nan, halin kasancewarsa yana mai shiryarwa, yana mai yin gargadi, yana mai yin bushara kuma yana yin gargadi. dama ma yana ɗauke da sabuwa kamar haka shiryarwa. Sannan kuma bushara da aljanna ga masu tsayinta Allah da bauta aka kuma da gargaɗi ga wuta da katsirai, da musulmi masu sabo wa mu'jizatan baqiya kuma shi alqur'ani mu'ujiza ce dawwamammiya saboda duk sadda an ka karanta alqur'ani sai kaga kamar yanzu aka saukar da littafin idan ana karanta alkur'ani ana bayani sai ka kaga kamar yanzu yake sauka ila abadi dahari har ƙarshen zamani wa shawahid hadha nuzul abinda ke shaida akan wannan sauka ta alkur'ani aksar min antusa ya fi a ƙididdige ko a ƙidanye abinda ka shaidun saukowa alkur'ani ga wannan babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan yana aje a sama ta kusa a baitul izza to hujjojin sun wuce alisa wasu malame ce qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa innahu latanzilu rabbil alamin hakika shi alqur'ani saukakken littafi ne daga Ubangijin talikai, ma'ana Alƙur'ani ya sauko da izinin Allah, inda Allah ya aiko Jibril da kawo shi ga babban manzo, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. zala bi ruhul amin, rayuwa amintatta ita ce take saukowa da Alƙur'ani, ma'ana Jibril, wanda shi Alƙur'ani mun san cewa la ya'tihi al-batil min bayne dai wala min kalfi bata ko banna ba su zuwa a gaban Alƙur'ani ko bayansa to shi rayuwa amintatta da ya zo da alkur'ani ya sauko da shi ala qalbika ya sauko da shi ga zuciyarka ma'anar wannan Allah ya kimsa ma'annabi annabi ilimin alkur'ani don haka yana gaugawa sai Allah ta'ala ya ce sana ƙuri'uka falatansa ba sai ka yi gaugawa ba a'a za mu karanta maka ba za ka manta abinda muke karanta maka ba kenan kada ka yi gaugawa Allah ya saukar da shi a ta hanyar mala'ika Jibril ga zuciyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya ce litakuna minal mundirin don ka zama cikin masu gargaɗi kai ma ɗaya ne daga cikin annabawa da suke gargaɗin al'umma ga bin Allah da ɗayanta Allah bilisanin arbiyin mubin kuma sai aka baka ni naka littafin da harshe na larabci wanda yake bayyananne ma'ana allogatul fusha likauniha lokacin qur'anil karim luga wadda maɗaukakiya, saboda zamanta yaren Alƙur'ani mai girma wanda shi alkur'ani shine mai ba da kariya ga wannan yaren wannan malam ya kawo mana aya ta farko mai tabbatar mana cewa lalle an kawo Alƙur'ani ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sauko bisa ga faifan wannan ƙasa da muke a kanta wa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce, yana magana da shi babban manzan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam, ya ce, Kul ka gaya musu, ka faɗa musu, ka ce musu, nazalahu ruhul qudus a rayuwa mai tsarki ita ta sauko da shi, bi ma'ana Jibril, min rabbika daga wurin Ubangijinka, an sauko da Alƙur'anin nan mai lahaƙi da gaskiya. liyusabbitan allazina amanu domin Allah ta'ala ya tabbatar da waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya wa hudan kuma shi Alƙur'ani, shirya na wa bushra kuma Alƙur'ani mai bushara ne lil muslimin ga waɗanda yake sun jawu sun miƙa wuya ga Allah wannan kamar nau'in dalili na hujja na biyu kenan na cewa Allah ya sauko da Alƙur'ani. daga Betul Izza a sama ta kusa zuwa ga babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar shi Jibril ta wannan nazzala nazzala wurul qudus na malamai makaranta an samu kama al-imam ibn kathir ya karanta da yima dalun sukun wurin da Allah ta'ala ya ce ruhul kudusi madadin ruhul kudusi madadin dumma ibnu kasir shi ya karanta da sukun kenan ya karanta akan cewa kulna zalahu ruhul kudusi sannan su kuma albakun sauran makaranta kenan su bakwai ko kuma su tara sun karanta da dumma na cewa ruhun kudusi ya zandalun an yi masa dumma wa Allah ta'ala ya ce duk dai akan kawo dalili da cewa Alƙur'ani ya sauko ga wannan babban manzo bisa ga haihuwan wannan bayan ƙasa da muke a kanta ta hanyar jibril alaihi salam zuwa ga babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce alhamdulillah mabudin suratul kafi kenan Alhamdulillah, alhamdulillahi an anzala ala ba. walam wa Allah yaj'al lahu iwaja godiya ta tabbata ga Allah wannan da ya saukar da ƙur'ani ga bawansa bai sanya karkata a cikin Alkur'ani ba alƙur'ani mai shiryarwa ne mai yin bushara ne mai yin gargaɗi ne ba karkata a cikinsa ƙayyiman shi alƙur'ani mustaqiman daidaitacce ne Allah ta'ala ya saukar ma wannan babban manzo da wannan alƙur'ani ba basan shadida domin yayi gargadi ga azaba mai tsanani milla ladanu daga wurin Allah wa bashirar mu'minin kuma yayi bushara ga mu'minai da aljanna kenan alladhina ya'maluna salihati waɗanda ke aikata ayyuka nagari ayyuka kyawawa ga abin da Allah ta'ala ya ce a yi musu bishara anna lahum ajaran hasana hakika suna da sakamako kyaukyawa Allah ya tanada ya aje musu kuma ya sa a sanar da su Ma na fihi abada kuma suna masu zama a cikin wannan sakamakon kyaukyawa har abada idan Allah ya sa su aljanna ba maganar su fita a cikinta. Bayan nan shi wannan littafi da Allah ya saukan ma wannan bawan nashi domin ya yi gargadi wa yundira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada kuma ya yi gargadi ga waɗannan da suka ce Allah ya rike ɗa ya nuna musu sam Allah bai da ɗa Allah bai rike ɗa ba kuma Allah baya da mata kuma Allah baya da wani abokin tarayya dai ci gaba da hujja da kawo dalili akan cewa alkur'ani ya sauko saukowa ta biyu zuwa ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya ce wa qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira tabaraka alkhairin sa yayi yawa kamar mai tambaya yayi tambaya ya ce wane na adda wannan alkhairi mai yawa sai Allah ta'ala ya fayyace bayani cewa allazi nazzala al wannan da ya saukar da alqur'ani ala abdihi ga bawansa li yakuna lil alamin nadira don shi wannan bawan nashi ya kasance mai gargadi ga talikai na duniya ga baki ɗaya dama an haiku annabi ne ga duniya gaba ɗaya ba wai ga wasu sashen jinsin jama'a ko wata ƙabila ba a'a ga duniya ga baki ɗaya kuma arsalnaka illa kafatan linnasi haka kuma ubangiji ta'ala ya ce wa qala subhanahu wa ta'ala malamai ce Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina idan kun kasance kuna masu kwankwanto ko kuna masu yin shakku a mimma nazzalna daga abinda muka saukar ala abdina ga mu wanda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatu bi suratin min mithlihi to in kuna da shakku to ku ku zo koda da sura ƙara gudata za ku iya kawowa don ku gwada ƙwarewarku da fasaha fasahaku da balagarku da badi'inku da bayaninku tun da larabawa ne ku masu fasaha wallabi nazzala bihi ala nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam huwa aminul wahayi wanda ya sauko da alƙur'anin nan zuwa ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine amintaccen wahayi Jibril alaihi salam wanda mun san cewa su mala'iku gaba ɗayansu ba su saba ma Allah suna sadar da umarnin Allah su ba maza ba su ba mata ba ba su cin abinci ba su shan abin sha ba su yin aure sannan Allah ta'ala ya halitta su kuma da haske wa huwa al-maqsudu bir ruhil amin da aka ce a ruhul amin ma'anar wannan ana nufin Jibril alaihi salam kamar can cikin ayat da a cikin suratul shu'ara nazala bihi ruhul amin wa bi ruhil qudus da kuma nan inda muka shuda ayat da a cikin suratul nahl nan ma an ambace shi cewa rayuwa mai tsarki wa uwar rasulul karim shi manzo ne mai karimci manzo ne mai girma zul kuwatil matin ma'abuci wato ƙarfi mai tsanani saboda jibril alaihi salam yana da fikafikai guda ɗari shidda shi yasa lokacin da ya zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a karo na Warko, ya rike annabi ya matse shi sai da wahala ta kai masa matuka, ya ce masa ikra ya ce ma ana bi ƙara ni ba mai karatu ba ne ma'ana kame a kai inda zai cewa ka karanta da sunan ubangijinka wanda ya yi ya halitta al'amin bayan zama ne abuci karfi mai tsanani kuma gashi amintacce fi qaulihi ta'ala a cikin haɗin Allah maɗaukaki innahu la qawlu rasulin karim lalle shi maganar manzo ce mai karimci ma'ana Allah ya aiko Jibril ya zo ya sadar da saƙo zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga Allah ya ambace shi rasulin karim manzo mai karimci ndi kuwatin Allah ta'ala da ya halitta shi kuma yace ce ma'abuci ƙarfi inda zil arshil makin a ina ne ya samo alƙur'ani a ina ne ya amso alƙur'ani a wurin ma'abuci al'arshi wanda yake ya karɓo shi ne daga wurin Allah ta'ala muta'in abin yi maɗa'a sama a sama bi ma'ana su mala'iku gaba ɗaya suna wa jibril da'a. bayan nan kuma Allah ya jaddada cewa amin amintacce ne saboda gabaki ɗaya kamar wanda ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan Allah yana son ya aiko wani al'amari kamar wani umarni da Allah ta'ala zai yi ga mala'iku ta a wannan wakaci gaba ɗaya za su haɗi su suma wanda zai ware halkawa Jibril kuma za su ji saƙon nan kamar an ɗauki sarƙa an buga ta bisa ga walalin ƙanƙara bayan sun halka za su tambayi cewa ma za ƙala rabbuna ya Jibril ya Jibril mai mahalicinmu ya ce a ƙwalul haƙ ƙwalul haƙ sai ce ya faɗi gaskiya su ma sai su faɗi haka daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai to wannan kenan kun ga shi jibril alaihi salam da ya zo da wannan sako ya kawo wa babban manzo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ambace shi da wasu sifofi zama ne dai manzo mai karinci na ɗaya sannan na biyu zama ne ma'abuci ƙarfi sannan abu na uku kuma ya karɓo ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi Allah shi ne ma'abuci al'arshi, wanda al'arshin Allah na tsatsiya ce ba wani abu da ke cikin al'arshin Ubangiji ta'ala in bayan ikon Allah da ƙudurar Allah da kasantuwar Allah ya daidaita akan al'arshin daidaitar da ta dace. Abu na gaba da Allah ya bada bayani akan Jibril zama ne amintacce. Sannan kuma cikin wannan aya sai Allah ya wanke babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa ga abin da Laraba suke ƙoƙarin Quraishawa su aza masa na cewa ai ku kyale shi mahaukaci ne ai aljana ta same shi sai Allah ta'ala ya ce wa ma sahibukum bi majnun a ku ma'ana dan uwanku da ya zo muku da wannan manzanci to bayani ya tabbata akan cewa shi ba mahaukaci ba ne baya da wani nau'in hauka tare da shiya da haka kenan sako ya iso wurin babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na alkur'ani kuma ba shi da nau'in hauka ko kaɗan ko ma fara babu tare da shi kuma ta bayyana allah ya ƙalubalance su su larabawa da ƙwarewarsu da fasaha su da duk abin da suka sani su zo daidai da ko da gwargwadon wato ainihi sura guda mafi karamci da take ɗauke da ayoyi uku kamar suratul kausar amma duk suka gaza ba su iya kawowa ba malam ya ce wa ƙarja an nasu hakika nasi ya zo ala annan nazila bil qur'ani huwa jibril akan cewa wanda ya sauko da alkur'anin nan ha shine jibril fi qauli ta'ala a cikin cewar Allah madaukaki inda yace qul man kana aduwwan li jibril saboda su yahudawa sun dauki cewa jibril makiyinsu ne me yasa shi ke zuwa da saƙon azaba ko halakarwa tunda shi shine wanda yake aminul wahai don haka ba su ganin laihin Mika'il, ba su ganin a laihin sauran mala'iku masu nau'ukan ayyuka, kamar irin mai kula da ruwan sama, amma dai shi yana laihi gare su saboda zuwa da bayanin azaba ko halakarwa a kansu. Sai Allah ta'ala ya yi bayani cewa kai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka gaya musu kulka ce musu man kana duwan jibril duk wanda yake maki ne ga Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah fa haqiqa shi Jibril alaihi salam shine yazo da wannan alqur'ani ya sauka akan zuciyarka da izinin Allah kuma shi alqur'anin da aka zo aka saukar maka aka kimsa maka shiya musaddiqan lima bayna yadayhi yana mai gaskata abin da na gabace shi na ainihin sauran littafai kamar attaura kamar zabura kamar taureta duk alkur'ani ya gaskata su wa hudan kuma shi alkur'ani shirya ne wa bushirar lil kuma alkur'ani yana bushara da aljanna ga muminai waɗanda suka ɗayanta Allah da bauta suka sakankance suka yi yaƙini da rana ta ƙarshe babu wani abu da za su jawo su goya ko gwamawa ga wannan imanin nasu aka kuma Allah ta'ala ya ce man kana aduwwan lillah duk wanda ya kasance makiyin Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah saboda ƙiyayyar da suke yi da Jibril ba bata a kan Jibril gaba ɗaya ba kamar duk sun ki sauran mala'ikun ne waɗanda shi suna ganin laihi ne amma kuma ƙine ya haihuwar musu da zama kamar duk sun ƙi mala'ikun Allah da Allah yana bayyana halinsu wa mala'ikatihi wanda yake maƙiyi Allah ne maƙiyi mala'ikun Allah ne wa rusulihi aka maƙiyi manzannin Allah don saboda musun manzo guda to kamar ka yi musun manzannin Allah ne ga baki ɗaya. afatu'minuna bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd Allah ta'ala yace fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa illa khizyun fil hayati dunya musun manzo guda kamar kai musun manzanni na musun aya guda kamar kai musun alqur'ani ne ga baki daya bayan Allah ta'ala ya ambaci Jibril alaihi salam amun inda aka ce wa mala'ikaci tunda shi ma yana cikin jinsin mala'iku sannan Allah ta'ala ya zo ya hassace Jibril da ambata ya ce wa Jibrila kuma wanda yake maki ga Jibril wa Mika'il duk da suna cewa suna son Mika'il Allah ya bayyana makiyan Mika'il ne sai Allah ta'ala ya ce fa Allah lalle Allah aduwwul lil kafirin lalle Allah maƙiyi ne ga kafirai Allah bai son kahirai Allah shi ya yi kahirci amma kuma shi ya kaddari kahirci amma kuma Allah ta'ala bai yadda da kahirci ba ga bayansa kamar inda Allah ta'ala yake cewa wala yarda li ibadihi al Allah bai yadda da kafirci ba ga bayansa, ma'ana ya zama sun zama kafirai وكان نزول جبريل به على النبي صلى الله عليه وآله وسلم منجما يا كسن شي سوكو وردا شي جبريل يكي يدا وانا القرآن دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منجما بمعنى مفرقة rarrabe على حسب الواقع gwargwadon يد أبو suka auku sababin saukar aya kaza saboda abu kaza da kamar da ana sallah ana kallon baitul maqdis sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya ya ce a bar kallon baitul maqdis a dawo a kama kallon wato ainihi kaba wala hawadis da wasu abubuwa da suka faru waɗanda suka zama sababi ko dalili na saukowar alkur'ani kamar wa ma'ata kumur rasulu fa kuzuhu wa ma naqakum anu? fantahu asali ne an raba gani mai yaƙi an ba mayaka wani ya koma Ge ya ce hazi kismatun ma urida bi wajhullah wanga rabo ba Allah aka nihi da shi ba sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wanda kuma ya kumshi duk abin da ya zo muna na bayani daga manzon Allah mu rika abin da ya hana mu kuma mu hanu wa hajatin nas da bukatuwar mutane kamar da ana yin idda mata suna yin idda idan miji ya rasu sai ta yi shekara guda sa'annan za ta kammala idda aka ɗago da ita ta dawo wata hudu da kwana goma wanda ire-iren waɗannan dai suna da yawa a cikin alkur'ani wa mura'ati zuruf da kuma kiyaye yanayi alƙur'ani yana saukowa kan kiyayewa da yanayi wal mulabasat da abin da ya shahi cuɗanya yana saukowa da bayanin yanayi da cuɗeɗeniya ta jama'a sai Allah ta'ala ya saukar da aya da ya bayanin cewa nau'in abu kaza da ake yi Allah ta'ala ya hana Bi talatin wa ishirina sana wannan kuwa ya kasance a cikin shekara ashirin da uku ana saukowa da alkur'anin nan kashi-kashi har ya zo ya kammala wanda a insha Allah subhanahu wa ta'ala a cikin darussanmu na gaba za mu kasance muna jin a irin abubuwan da muke ambatawa a an malam ya ɗauko mana su guda-guda yana fayyace mana su kuma ga alamu lokaci ya yi nan ya kamata mu dakata ko bai ba mu ci gaba eh akwai ninki bai ko to shi kenan to shi kenan mun ji cewa alkur'ani ya sauko a cikin shekara ashirin da uku daga farkon saukowa zuwa inda ya dakata malam ya ce wa dalilu ala annal qur'ana abinda ad dalili akan cewa alkur'ani nazala munajjama mafarraqa ya sauko karkashin rarrabe auluhu ta'ala fadin Allah ta'ala da yace wa qur'anan faraqnahu alqur'ani mun rarraba shi ma'ana mun saukar da shi a rarrabe litaqra'uhu 'ala nas don ka karanta ma mutane shi wannan alqur'ani ala muttin akan jinkiri wani lokaci a saukar da wasu ayoyi sai an dade wasu ayoyinsu kuma sake saukowa wa nazzalnahu tanzila Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma mun saukar da Alƙur'ani saukarwa wa qawluhu ta'ala aka kuma da wadin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa qala na kafaru kafirai suka ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida idan har alkur'ani gaskiya ne saukakke ne daga wurin Allah me ya hana a saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alkur'ani jimla guda take kamar wada attaura da injila da sauran suka sauko kazalika kamar haka Allah ta'ala ya ce linusabbita bihi fu'adak saukar da alkur'ani kashi kashi domin mu tabbatar da zuciyarka ne ya zama kana su wa nahu tartila kuma mun tsara alkur'ani tsarawa kuma an tsara yadda ake ainihi karanta shi alkur'ani ba za mu kama karanta alkur'ani wadda mun ga dama ba a ga hanyar da za mu bi mu koya kuma mu iya Allah ta'ala ya ce wala ya ka bi matsalin ba za su zo maka da wani misali ba illa ji ina ka bil haqq Wace mun zo ma da gaskiya wa ahsana tafsira da mai kyawun fassara duk wani abu da suka zo da shi to mu za mu kawo maka bayani mai kyawu fassara mafi kyawu sun ce kai mawaki ne mun maidan musu martani sun ce kai mahaukaci ne mun maidan musu martani duk wani abu da suka zo da shi to Allah ta'ala zai kawo musu bayani na gaskiya wanda yake fayyace yake sai malam ya ce faqad ruwiya anna al-mushrikina aw al-yahuda ayyo ruwaya cewa mushrikai ko yahudawa abu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nuzul al-qur'ani sun hadu sun gamu su mushrikai da yahudawa suna aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan cewa me yasa alqur'ani ya sauko a karkashi a rarrabe faƙalu halla nuzila jumla wahida suna cewa me hana a saukar da shi lokaci guda kama kanati taura kama wada a taura ta kasance ala Musa ga annabin Allah Musa fa anzalallahu subhanahu hadhihi aya sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya a hikayatan li aqwalihim yana mai ba da hikaya a kan abubuwan da suka waɗe na maganganu marasa kyawu masu suka da illantawa da aibantawa wa raddatan alaihim kuma domin maidan musu da martani bi bayanil hikima da bayanin hikimar da a ciki fi mu mufarraqa a cikin saukar da alqur'ani a rarrabe ai anzalnahu mufarraqa mun saukar da shi a rarrabe in ji Allah ta'ala linusabbita bihi fu'ada misa Allah ya saukar da alkur'ani a rarrabe don Allah ta'ala ya tabbatar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walitartilihi tartila kuma don a karanta shi karantawa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta alkur'anin fi khassati nafsika ka karanta shi a keɓantar kanka bayan al'umma kama za su karanta wa aka kuma ga sahabbanka su ma za su karanta wata rana ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kiraye ɗaya daga cikin sahabbai ne cewa wane zo karanta mai Alƙur'ani ya ce in karanta maka alkur'ani kuma kai aka saukar mai ce eh. to umarni ne daga Allah ko kai kace ce Allah ya umarce ni in ce ya karanta sai ya zamana farin ciki ya lullube wannan sahabin yana karanta da ya kawo ta gabar a ya ce bukal ana ya isa dakata nan sai dibo ya ga ainihi idanu annabi sallallahu alaihi wa sallam suna duk da hawaye insha Allah ina ga nan lokaci yayi da ya kamata ko saboda kai lanu bila kuma nan yayi gabar da muna iya tashi nan insha Allah to insha Allah subhanahu wataala nan mu dakata abinda muka karanta akan sawaba Allah ya ba mu lada kuren mu kuma a kuren da nayi Allah ya yi shayi cikin zukatan al'umma Allah ya muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan mu su zama dan bidayar da Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala yan uwanmu waɗanda a wasu ƙauyuka na raba da gani da suka samu jarabawoyi na wasu waɗanda suke ainihi sun bar musu sun halaka wasu sun lalata wurin zaman wasu ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya musu sauki Allah ya musu magani Allah ya ɗauke musu wahala Allah ya kawo musu sauki masu irin waɗanga miyagun ayyuka mu ne musu addu'a ubangiji Allah ya shirya su Allah ka shirya su su ba aikata miyagun ayyuka su dawo su gane cewa kai ya cancanta abi ba yin banna ba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk